Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Idan mai saurare na biye da mu makonni biyu da suka wuce shirin ya tattauna game da gasar damben gargajiya ta tsaffin 'yan wasa da aka shirya a jihar Kaduna ta Najeriya inda aka ajiye kyautar mota ga duk wanda ya nasara a wasan ƙarshe. a jiya ne dai aka shida gudanar da wasan na ƙarshe amma aka fasa to ko menene dalili sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulrahman gamba ahmad tumadalla wasan ƙarshe a gasar damben gargajiya ta tsaffin 'yan wasa da aka shirya gudanarwa a gidan damben umar fiyalu da ke jihar kaduna ta najeriya ya gamu da cikas lamarin da ya bakanta ran ɗaruruwan 'yan kallo da suka zura idanu don ganin yadda za ta kaya an dai kwashe fiye da makonni biyu da fara gasar inda aka ajiye mota a matsayin kyautar da aka tanadarwa wanda ya yi nasara a wasan na ƙarshe sai dai shahararren tsohon ɗan damben nan daga ɓangaren kudu wato kasimu mai kasa ya janye daga wasan na ƙarshe da aka shirya karawa tsakaninsa da sanin gidan ɗan Kande daga ɓangaren arewa wasu dai na cewa rashin kyakkyawan tsari ne ya kai ga su kurkucewar wasan na ƙarshe abin da ya sa kasimu mai kasa ya ƙaurace masa da farko dai mun buƙaci tattaunawa da kasimu mai kasa kai tsaye amma hakan ya ci tura sai dai mun zanta da shi ta wayar tarho bayan ya shaida mana cewa shi tuni ya kama hanyarsa ta zuwa kano kamar da yadda za ku je a zantawarsa da abokin aiki na aminu sadu wallahi dole na to kai zuwa mara ni na mutu ba magana ina da kanwai to me yasa kake ganin ba za ka tsaya yi wasan karshen da kai ba da ta motar shirme ne motar ƙarya ne kuma da bikin motar na motar ƙarya ne da rubutu amma ba wasan kirki ba yanzu dai ba za ka yi wasan ba kenan a ba da na gobe sannu madanji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da ɗabale madan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata kashe mutum a gafarta ma To ana dai iya cewa abokin fafatawar Kasimu mai kasa wato sanin gidan ɗan kande bai ji daɗin ƙauracewarsa ba a wasan na ƙarshe domin a cewarsa shi fa ya yi amanna cewa motar da aka tanada tashi ce saboda baya haufin samun nasara a kansa to ko da mai sanin gidan ɗan kandan ya dogara. Mu dai mu ce mun gode ma Allah tunda Allah kamo wannan lokacin kuma Allah kai mu ƙarshen da za buga final mu da nan da muka zo da shi gobe insha Allah ba gudu ba za da ba da izinin ubangiji mu kai mu yi ne gobe da mun zo kai za mu je da mota Allah ya da da mu bukata mu kai ba mu sama mu halda kai mutum tun mun farko insha Allah na kasan an buge shi mu je da mota Allah ya da. wanda ya dade shi bai yi ba ni na san insha Allah in ban buge shi turmi na farko ba to na biyun Allah da sana'a tunda saurin ya ya dade bai buga ba kuma ga saurin gajja kaga kuma da wanda ya dan kwana shi yayi sau daya ni kuma na yi wajen sau uku to kaga za a bambance yan duma da kubewa a ranar insha Allah ni ba na haufi insha Allah da izinin ubangiji tashin farko zuwa na ɗaya na biyu insha Allah zan buge shi da izinin ubangiji in Allah ya kama ba wai shi ba ko da kowa ne ga na tare riga na in dai na riga na shigo hili to ko da aljani ne ni a hada sai dai abin da Allah ya kawo kawai na san ni in taka adamo ni ban kawo duro ban kaza a buge ni kawai da na taka ni bugewa zan yi kawai ban taba kaza a buge na ba ni sai ina ji na kasa kawai kwale sannu da fama dan abdu sannu da fama badar da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goge mai kashe maulo da dama daga cikin 'yan kallo da suka shirya tsaf don gane wa idanunsu yadda za ta kaya a wasan na ƙarshe ba su ji daɗi ba lura da cewa wasu sun jingine al'amuransu ko kuma ayyukansu saboda muhimmancin wasan a gare su amma aka samu cikas to dama dai masu sha'awar wasan na dambe sun sha korafi kan rashin kyakkyawan tsari a wasan abin da suka ce na kawo tarnaki ga ci gaban wasan a najeriya duk da karɓuwarsa a bainar jama'a mun ji ta bakin wasu daga cikin masu sha'awar wasan inda suka bayyana ra'ayoyi mabambanta kana wasu sun ce tsoro ne ya sa mai kasa ya gudu yayin da wasu ke cewa sam abin ba haka ba ne sunana abubakar abba kasa an ce ba a san wai masu tubo sai miya ta kare a ce ka shirya zaka zo wasa kuma ka koma ka fitowa tsoro ne ya firgita ne ya ga bai iya ko da ana kawo misalan kuma cewa an fara shirin a makare ko kuma gwamnati bata shigo ba ko kuma zuwa tsaki ba shigo ba amma haka ne kamata a ce ta kon a san yadda za a kiro su abubuwan da ka duba kaman kasashen su Niger sukan kokari su ga cewa duk wata wani goyon baya da yan su suke so ko kuma yan damba suke so ana ba su sabanin mu a nan kasar zan iya gaba daya za mu so mu san cikakken suna suna na ka misali to gashi eh, an kai wasan karshe na dambe da aka sawa tsofaffin 'yan dambe to amma gashi kuma damben na fama da matsala ganin cewa ɗaya daga cikin 'yan wasan ya ce ba zai buga ba na'am idan ka duba yanayin kamar yadda ake ganin yanayin rashin tsari mai kyau yana taimakawa wajen rusa duk wasu tsare-tsare da aka zo da su musamman akan sha'anin dambe kuma dambe wasa ne da muke nuna sha'awar musu ko da yaushe mu magoya bayan wannan wasa ne muke son shi domin wurare da dama muna zuwa domin mu kalle shi amma sai dai a nan wannan tsari a wannan gasa da aka sa ta mota tsarin bai ba saboda idan ka duba ma a ƙarshe ma kawai cewa aka yi a kai ga wasan ƙarshe a bar waɗannan 'yan wasa su fa fafata a wasan to kaga tsari ne da su kansu masu buga damban za su ji bai musu ba ya kamata a ci kowa an bar shi karfin shi kwace shi kai ga wannan mataki ne kama ka gamsu da yadda mutane ke sha'awar wasan dambe da kuma yadda suke shigowa da wani kallon wannan wasa kwarai da gaske na gamsu domin duk inda ka je inda ake wasan dambe zaka ga cewa al'umma da dama suna zuwa suna kallon wannan wasannin dambe sannan kuma akwai wani abu da ya kamata a ce gwamnati ko masu zaman kansu bangarori masu zaman kansu su shiga su zuba jari a fannin wasan dambe saboda wasa ne da yake daukewa wa da tarihi a yankin arewacin kasar nan Kama kana ganin za a fita gwamnati ta shigo ta sa kuɗinta da sauransu ko 'yan kasuwa kana ganin za su ci riba kwarai da gaske abu ne ma a fili yake wanda da ka gani ma ka san cewa gwamnati ba ma gwamnati ba ma kaɗai ko 'yan kasuwa ne suka zuba jarinsa a wajen zai ce maka za su samu riba sannan idan ita gwamnati ne dama ita ba tana yin abu bane komai a ce su dan riba a'a tana yi ne don ta samar ma wasu ababen yi kuma da kawar fitintunu a waje kuma idan ka duba wasan dambe musamman a wannan lokaci da muke ciki a wannan kasa abu ne da ke kawo al'umma daban-daban waje guda domin su nuna farin cikinsu da nishaɗi eh, na walwala an shirya rayuwa tsakanin mai kasa da kuma kasa gidan ɗan da amma mai kasa ya janye ba ganin za a iya cewa ko tsoro ne ba tsoro ba ne saboda idan ka duba mai kasa shi dan ɗankan da ya san kowaye mai kasa tun lokacin da da suke buga dambe to kaga kuwa ba tsoro ba ne yasa ya janye daga wannan wasa kawai rashin tsari ne mai kyau da ya ga tsarin bai mai ba kuma kaga dama maganin aika a fara idan kaga tsari bai ma ba kawai ka bashi shine amma a dambe rashin tsari ne kaɗai matsalar su ko su abubuwa akwai wasu abubuwa da dama da suke damun su musamman yanda yan wasan a yanzu yan wasan yanzu zaka ga ba sa son tsayawa su idan ba kamar yanda yan wasan da ke yi akwai abin da ake cewa keja a dambe sai kaga kawai an yi an kawai ba wani abu da ya kamata to menene keja keja wata dabara ce ta haɗa baki da ake tsakanin yan damban kawai zaka ga dai an yi a tashi kawai ba wani kisa a wasa samji idan hakin da no lafiya a kama gawa yaro ba da kaga a sababi nan kada arabu ta fari da baka san hali ne an ajali ba to nura mada ɗaya ne daga cikin masu sharhi akan wasan damben gargajiya a jihar kaduna ta najeriya ya kuma bayyana wasu dalilai da yake ganin idan har an yi amfani da su to babu shakka wasan zai yi gogayya da sauran manyan wasanni da ake ji da su a duniya idan da a ce muna da kyakkyawan tsari na yadda za a inganta wannan al'amari na wasan dambe ko shakka babu da yanzu wannan wasa na dambe ya kai inda ya kai da yanzu duniya ta san da shi ko su waɗancan ba wani abu ne suka fi mu ba ba kyau nasu ya fi namu ba abin da kawai ya fi namu shine tsari suna da tsari suna da mutane masu hangen nesa suna da ƙwararru da suke janyowa don ya kamata a ce idan akwai 'yan wasan masu shirya wasan ya kasance kuma akwai kafafen yada labarai da kamfanoni da sauransu ya kasance kowanne yana da rawar da yake takawa na ganin cewa inganta wannan al'amari wasan dambe a nan gida ko da muka tashi mun ga ana wannan wasa na dambe eh, kuma kaga yadda muka san shi har yanzu yana nan babu wani abu da ya canza abin da yasa haka kuma shine rashin tsari din to idan da za a zauna hukumomi su shigo kamfanoni da su shigo ya kasance akwai kyakkyawan tsari damu ma mun kai inda waɗancan suka kai ta yaya za su shigo ta ina za a fara to aminu ta yaya za a fara ka san an ce da kai da kaya duka mallaka waya ne gwamnati idan ana maganan duk wani abu da ke je yake kai kawo duk wani abu da ke faruwa a doron kasar da gwamnati take da iko a kai to ya kasance gwamnati tana da rawar da take takawa domin ganin ta taimakawa waɗannan al'umma 'yan kasuwa ne 'yan wasa ne eh, masu sana'o'i ne da sauransu ita ma wannan harka ta dambe bai kamata a batta a baya ba ita ma tamkar sauran harkoki ne na yau da kullun da suke maganin zaman kashe wando da suke haɓaka tattalin arziki da yadda za a yi gwamnati shigo ta kira masu ah, shirya wannan wasa akwai ma'aikata da take kula da lamuran wasanni ba kwallon kafa ya kamata a ce a mai da hankali a kanta ba ko abin da shafi kwallon kwando da sauransu ah, waɗannan wasanni na gargajiya irin dambe yake bunƙasa yake tallata al'adar al'adarmu ya kamata a ce gwamnati ita ma ta shigo idan ma za a ɗauki wasu ne a wakilta wasu a tura su kasashen duniya musamman a haɗa su da hukumar da take shirya damben boxing ta duniya a koya musu yadda za su zo su aiwatar da abin a nan ƙasa. Wanda masu saurare a nan shirin zai da aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman aminu sani sado dai taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.